أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم من الشرك والرحمن الرحيم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أبو جاب الله سبحانه وتعالى كل كرم ومسؤولين أن ترك المشرك بارك عليكم أتكون مقدمة لكل جواب ما بلوغ المناطق من عملية الأحكام ابن حجر الأسقلاني آه، muna harfe bayanin mu a cikin mukaddimar hadisi da muke gabatarwa wannan shi ne karatu na biyar a cikin mukaddimar hadisi wanda a cikin gabata mun ba da tattaunawa cikin abin da ya shafi أصحاب الأهواء والفرق ومواقفهم من أصول السنة مع الناس فالمنشأ ko masu a قول الحديث كما يأتي وهو الإيمان والنور فإن أتم بايا من بيان أنفسه وحكم شكر وما سوى الحديث أهل صلى الله عليه وسلم كان مجرد لما تقول عمران بن حسين مولى عثمان وعفان رضي الله تعالى عنهما يجب سوى جوانب فلا تحدثون لك القرآن لذا جاء قوم القرآن القرآن كأي لفظ ضرب ما بنى لفظ ممكن أن القرآن كأي لفظ في أرأيت لكم تلك إلى القرآن ولو كنت أنت إلى القرآن تجد صلاة الظهر أربعا صلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ اثنتين فلا ذلك لم أتقال كلام أتقي حكومة القرآن تسرمنا بيان أن تلم الذهب نفع حتى لا تكون مدربة حكم ثم ذاك بين الكرم أمين يبدو الله يا أكلم من التعديل تجدد إن الله عند بعض الوجود هذا zuwa ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya da cikin magabata lokacin da wani ke ce masa ku ne ba su ce mana komai dangane da addini Qur'ani ya wayar da mu sai ke cewa da shi إنا لا نبتغي بالقرآن بدلا بقول لهم وين مثال بل يكون مستمع القرآن لو أنا أبو ندبر يتكلمنا kokarin karantar hadisi ko karantar da ba so kuke da suka yi alfahari ba amma duk yana neman wani a'lamun nan da alquran wani kowa san alquran shine ne sallallahu alaihi wasallam da wannan ya samu shi kokarin san hadisi ko kokarin fassara alquran da hadisi da alquran da hadisi kawai ɗayan su baya tafiya ba da ɗaya الدين كما الناس كما كل في الدين فبتبقى فكان القرآن في القرآن الكريم أبستنجا يرفع في الجبال سببين إذا كان القرآن الكريم قائد يسمى صلى الله عليه وسلم فكان الدين سببين أعطى أبعدين وكذلك حتى نقول بيان الدين waɗannan mutane masu son zuciya da nufo kokari da hawari yi magana a kan su da abin da ya kawo sai kare da hadi saboda sahabbai a wurin su musamman a wani rani da wani mu'awiya duka da suka kafare ne a wurin domin suna da duka da cewa irin hukumu illa lillah ba mu hukunci sai Allah ومعارك معاوية في تحكيم والرجال في بيت الأخوة إلينا ومن الأخوة أشعاره لما يرى أن الكسكري بالنسبة للكسكري ولن تقوائد في وجه إلا بأنهم ألا يأتي منها أن يتطلق الحصول والتكلم مقبولة الذي كل وجه ما تستعمل وقال كذلك يمكن أن تختلف وأعمل بينهما انضبط الإسلام مع الأخرى قادم الى تبدو حتى تسير إلى أمر الله هذا ضمان وإن خفتم الشقاق بينهما طبعا حسب من أهله وحسب من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما أبدا المسلمين سبحانه وتعالى يحسن من كتاب المرسول مثلا من كتاب الإنجيل وتوابع من كتاب الإنجيل سوى إلى الحكم إلا لله ما يكفي فرد الحكم ballan sana har a kace ga mutane a kan sun kai wasu masu kunci a tsakani wannan shi ya jawo kawai suka kace ga waɗannan sahabbai a ga duk wanda suka kama kafa ba za su karɓi hadisi ba to wannan na da shi da ya jawo kawai ba ta yarda da wasu daga cikin hadisi daga cikin hadisai da ba ta yarda da su akwai hadisin annabi alaihi wasallam shamba kawai da yanzu da su da shi a sun haɗu ne tare da akan wannan hali a shi ne ya jawo imamu ahmad rahmatullahi ta'ala alaihi ya shigar da wannan matsalar a cikin usuli na ahmad sunna a cikin zamu shi na as-sunna yake bayanin cewa saba a kan kufi na daga cikin aslu na ahmad sunna duk da matsalar cikin kufiya amma saboda ni da a bar ko wanda suke bambam tsakanin ahlus sunna da yan bid'a a wannan lokacin saboda hawari da shi a musulmi ba ne ba daga cikin sauran musulmi bayani a tafiya dalilin da ya sa su ma suke karya da hadisai suna karya da hadisai saboda a wurin sun bangare koma suna goyon bayan علي رضي الله تعالى عنه كذبا وزورا وزورا دبت عليها مسلم a ƙarshen lamarin sun kirkira ababe da wasu tabbata ba sun jingina ma'ar da iyayensa da cewa wani ke yi da su da kan abu na cikin sama an yi wata mawa ta'ala an ya yi ƙoƙarin a azabtar da su domin su bar wannan musamman da ta amma wasu da su sun doge a kai kamar shi abu na cikin sama a yake cewa to ai sai Allah ne domin Allah ta ce ma kai Allah ne akwai wata hukunci da ta sa Allah ba ومن يقال فيه المتعليم أقوى كم فكرة أساسية وأول الشيعة ذكر لها أفضل صلى الله عليه وسلم فعمل لهم أبو بكر وعمر وعثمان فورا أتصور أن تشربون في الجنة فورا فيها أفضل بلغ ولو كيف تقصى بيعكم وبيع العقبة تصور ما هو وقت dukkanin su ɗalibai ne ba sai na kawai kwari kaɗan da mutum shida ko mutum bakwai a wurin wasu suka tsarkake suka ce waɗannan su ne ba ka tsaye ba sauran ba ne ne da ne saboda abin da suka gina da cewa khilafanci na tabbatuwa ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alhaji kuma annabi bai faɗa hakan ba bai tabbatar da hakan ba cewa ya kawai alkhilafu min quraish khilafanci na zama ne a cikin kwarai shawa amma bai ce a gidansa ba kuma abu mafi da umar da kuma dukkan su da kwarai shawa bal ma an yi kuma alaikum ya yi shara a khilafanci abu bakri domin ya jawo wani kada shi ya jira a sallah a lokacin da yake cikin hali da lura da rashin lafiya har ma yake inkari da wani yake inkari a kan haka shekarar ku zama ah, فواهم دوس ويتبا يوسف كفو دوما يوسف حتى دا جن تايت سبو دا انجاب ونسد الإيمان بس بنجو دا بورا دا صلى قال وانا يجبني أكم تذكر عن يوسف كفا أرخي المهم وانا يجبني أكم تذكر عن يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يوم مروا إتاوانا حديثا كولي صحابا عن يوسف صلى الله عليه وسلم da kuma idan sun ga muka kafirai a wurin azzalimai masu kwatan mulki sai za su karba hadisan to haka da sauran tawagogi da suka zo daga bayan musamman waɗanda suka karanci ilmul kalam a lokacin da aka samu aqidar jahiliya jahar ibn faqwan ya kwankwaro aqidarsa daga silsila ta yahudawa wanda a cikin aƙidar shi ne gabatar da hankali a akan nafsi ma'ana duk abin da suka zama shi daidai da tunanin ba ko ba za ka ce daidai da hankali ba su suna cewa hankali to amma kuma hankalinka da hankalin wani daban hankalinka gajere ne idan an kwatanta da hankalin wani sa'annan kuma ga baki daya hankulan mutane wasu kasolinki wasu ababe da ubangiji ya tabbatar da su ba domin ubangiji subhanahu da ta'ala shine mahalicci ga mahalicci hankali da hankalin bawon mutane akwai hukunce hukunce da hankali ka bi ko da shi abin da ake nufi da su ba abin da kawai ake bukata a wani mutum ka zama bawa musamman ma Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci to su suna gabatar da hankali ne akan mafi kuma wannan nisa ya samu asali ne daga fikira ya yahudawa wanda su yahudawa ne ko da yake sun kira zai ga cewa sun samu a wannan farfashi daga wannan malaman falsafa na baya irin su arisu da sokrates a wurin suka samu wannan fikir kuma an yi shekara kusan dubu ɗaya da ɗari biyar sun gabatar ma a yi kowa ne shekara dubu da ɗari biyar an yi gabanin aiko a yi da waɗannan mutanen masu falsafa yunaniya falsafa ta yunani suna da fikirar gabatar da hankali don a da can farko kamar da malamai ke haka kowa suna da littafai da suka rubuta suna tafakkuri ne cikin ilaniyya kamar da aristotle tafakkuri a cikin menene ubangiji don ba san waye ubangiji ba amma suna so da hankalin su iya mai ubangiji to abin da suka kasa da suka su karyata abin da kuma suka iya rika su tabbatar da shi so karatu ko daga baya shi ne ya fakko da wannan da ke yake mu manta da abin da ke sama ni tunani dangane da abin da ke cikin duniyar da shi ne dawo da tunani ire-iren da zuwa ga abubuwan da suke gani mujdan wannan kuma fikira ta yi na rusu a cikin muka mabambanta har a yau ilimin muka da yawa na boko muka da yawa na addini sai ka ci da ta yadda za ka samu da wuya ka samu wani ilimi wanda ake da kawo wanda za ka tarar da babu falsafa za ka kuma wanda ke karanta philosophy irin wannan abin da ke karanta kai ne fikirori kawai da za ka hankali kan ko da ya saba ba. addini kuma da ganin cewa hankali shi ne jagora ba na sosu na shari'a ba to ga waɗannan masu ruwa sun samu kasuwar ku ta a zamanin abbasiya zamanin halimantar abbasiya saman lokacin ma'amuri a wannan lokacin domin shi ma'amuri da cikin abin da malamai ke zargi ko kuma abin da malamai ke ambata ba da biyu ne tabbaci, ce ne mahaifiyarsa tana da alaƙa da waɗannan mutanen a ahun falsafa ma'ana ba balarabe a wasu asalinsa to ta hanyarsa dole za ta yi tasiri a kan nasa sai shi kuma da ya samu khalifanci ƙofar da sauran khalifofi ba su buɗe ba da ƙofar da malamai su ƙoƙarin toshewa duk a lokacin imamu shafi'i imamu shafi'i na da magana mai kyau da ke cewa من تعلم الفلسفة يضرب بالنعال ويطاق به على الطريق ويقال هذا جزاء من تعلم هذا العلم duk wanda ya koyi falsafa ya kuma da buduki da ta kalmar karkancin mutunci nan, a ta tsara a ta a cikin mutane a sa mutane su yi da ta kalmar sannan a faɗa masa a gawayi a masa a tura ta akan gari a yawo shi a bayan a cikin gari ana cewa wannan shi ne mutunci duk wanda ya koyi falsafa kuma a lokacin sun fahimci cewa ilimi ne mai hadari ilimi da wanda yake duka da ayoyin Qur'ani Qur'ani da hadisi kuma in mun ce lafiya amma daga baya da waɗanda suka samu dama kuma a wannan lokacin ya kasance an shiga afro da ake kira jumud afro jumud dan kuma karanta cikin mukaddimar da fiqh akwai zamanin da ilimi yi ƙasa, domin duk abin da ka gani wani lokaci ya yakan yi sama yana ganiyarsa da cin a wani lokaci kuma ga yayi ƙasa. Wa a lokacin ilimi ya yi kasa malamai da aka san sogan da waɗanda suke da zurfin tunani da ƙoƙarin iskin babu sai zama da babu su wanda da san akwai falsafa amma waɗancan malamai da ta fi su da kokarin da a wasu ta sa falsafa mai fi yi ba domin sun yaƙe mawuyi ibn ahmad ibn hanbal ya yaƙi wannan imam shafi'i da ɗaliban su suka nufi sun yaƙe amma daga baya sai falsafa ta fi kasuwa a lokacin da iri ke rauni babu kuma irin waɗancan malaman balantana su fuskanci falsafar su yaƙe ta sai kasance falsafar ta ya ta shiga ilimin muka wani ta musu barna a lokacin ne a ƙarni na biyar wani yaƙini na falsafar ne ta fi yaƙi ilimin hadisi da farko wanda ya fara shigar da wasu ababe makamantan irin haka shi ne alƙafi wal bagdadi malami ne ah, gogayya da mamadi musamman da wanda ake suna cewa kullun nas عيال على كتبه كل الناس بعد الخطيب عيال على كتبه suka yi mutane bayan kafin duk wanda ya zo daga bayansa kusan ya amfana da ilimin domin kusan babu wani fanni da cikin fannin ka ilimin hadisi kusan guda da yin da ya rubutu a cikin sa ba ya rubutu a littafin mai zaman kansa da ke hidima a kan wannan bayan ba to amma sai samu jami'a ya shigar da irin waɗannan fikirori musamman a cikin littafin alfiqhu wal tafaqih da ke magana a kan fiqhu da kuma mai koyar fiqhu a cikin ya shigar da amfani makamanta irin ba ne shi ne farko wanda ya fara shigar da irin wannan ilimin a ilimin hadisi to daga baya aka aka rinka duk wanda ya daga baya ne ba shi da bincike akan abin da ke bayan wannan ko gabani hafi ka kasance ya dogara ita a kan abin da hafi ya rubuta kuma ya tsammanin da ya yi duka da yawa daga cikin bida a ke awa abin da za magana a kai kamar wani ahad binciken su da an da ba ya wuce abin da suke karantawa na malaman kasar zamani amma da za su zurfa su koma baya su ga su waɗansan magabata ƙarni na biyu na uku wanda shi ne aka ba mu mutum su yaya suka tattauna irin waɗannan ilmuka sun san da waɗannan ababen da ake da a wannan wanda suka koma su da ilimi kuma su ke jagoranci a cikin mutane sun san da irin waɗannan ko ba su san da su ba sai ga mutum yana jijiyar wuya yana daddajewa yana ganin shi ne har ma ganin yake da wanda bai san wannan ba jahili to waɗannan su ne ababen da suka yi tasiri har falsafa ta shiga cikin ilimin hadisi متفسير وجوه بالأكثر تافي يوى سير وجوه فهو سير وجوه إني وأنا أكدين آخر tunani da lissafi da gano da ya sa aka ce kaza me yasa aka ce kaza ka fahimtar. Da kuma kaza ka ji shi ra'ayi riwaya bangaren na dole kawai fahimta amma ki fito ga baki da fahimta to ba dole sai masa munna sama da ilimin hadisi banda ah, don haka oh, rabbu sunna mutlaqa kamar da muke amfani kai tsaye kore da gaba ɗaya kamar da muke amfani ah, magana kan sabani ya samu asali ne daga falsafa falsafa da kuma jihar cikin fasuwa ya koya ya shigo da shi cikin addini sunan aqida da ya shigo da cikin addini a matsayin aqida aka karɓa daga gare shi masu raunin fikira irin nan suka karba da gari kuma da shi ne addini sa'annan suka da kore hadisai gabaki daya ko su kore wani bangare daga cikin hadisi shi yasa za ka tarar da akwai waɗanda a zahiri suna tukar zahar su ne kwakwar amma kuma suna ɗauke da firfishi da ake da kamar sani ba kamar asaliya mu'tazila da sauran kamar sunniya za a ga suna da zan kuma kwakwani a cikin bawon kifani to amma kuma irin hujjojin da ahlus sunna suke musu raddi da su tare da su sun kafirce ma wasu daga cikin sifat sun fi yarda da su sai ga kuma da irin su ke su kafa ma jihar ibnu a kamar baki da sa wurin raddin sifat da baki da sai ahlus sunna suke musu ai al-iman fil في كالإيمان الإيمان والصفات إن يكون الإيمان أثبت أولا أن نقول في الإيمان والصفات دوم من ذلك أو أين يتبع أن يسمى صلى الله عليه وسلم بثلاث من تاويل ليزال كل مئة أو يا أهلين كودا وقنا كنا نتطفى من من كنا نتبعه ما أدد الله سبحانه وتعالى يقوم بديني إن جبت وقتنا نتبعه ما أدد الله سبحانه وتعالى يقوم a tunanin ka yana akwai yake a tunanin ka yana akwai matsala amma a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar babu kuskure a cikin sa daidai nagartacce tsaftatacce kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bai tuffanci da na kasa ba dukkan siffofinsa da sunayensa kamala a cikin babu wata na kasa ta kowane bangare haka kuma ayyukan ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkanin su kamala ne kuma daga cikin ayyukansa akwai ayyuka qadariya akwai ayyuka sanariya ayyuka qadariya shi ababen da ubangiji ke yi na yau da gobe Samar wa mutane arziki da rayuwa da sauransu babu tawaya gidi ko ne yana yin duka kamala ne hikima haka kuma ayyukan su dokokin dokokinsa kuma ayyukan ubangiji ne shi ya sanya su a matsayi waɗannan su ne dokoki su ma kamala ne a cikin su da kowace fuska ga su ne. in ka san cewa wani hukunci na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saba mu tunani da kuna tunani yayi tsauri ko ba kai kamar da kasance ba kai ne kake da matsala ba aure ba ko hadisa ka bin fara bincika tunanin da ko zuciyarka shi yasa domin in karkare wannan bangaren shiga zuwa ga khabarul ahad ina son ummi jima'u waɗannan ababen abin abin da ke in abin da suka fahimci ke tattara dukkanin waɗannan matsaloli na da kala su tsayi da duk wanda ya gaba ko da ya ko kuma kan duniya haka duk wanda wata gida a asalin da a tsaye ko da ya ne zai kuma ya ce kasancewa an jahilta abin gaba ki daya ma'ana bin san abin ko kuma su ba ya san wani bangare na abu amma bai masa kyakkyawar sani ba wannan na iya haifar da bid'a ko kuma a'a ya san abu amma kuma akwai san zuciya to wannan ma na iya hana shi tabbatar da jini kuma ba ma bid'a ba dukkanin bata milla ne kamar yadda nabi sallallahu alaihi da al-kufru millatun wahida kafir tafarki da ne haka ma bata tafarki da ne wannan dalilai guda su ne suka samar da suka yi tasiri a kan yahudu na fa. suka lalata addini domin yahudawa ban ba wai ba su sani ba ma abu tare ne har ma ubangiji na cewa a tambaye domin su akwai ilimi a kuma in kana shakka dangane da abin da muka saukar maka ka tambayi ahlul kitab su sun san da ilimi domin akwai ilimi a wurin a gaba yahudawa suna da ilimi amma me yasa suka shiga mata san zuciya ita ubangiji al-maqrubi alayhi ghayr al-maqrubi alayhi su kuma nasara ba jahilci su ma ba ilimi jahilci sai yasa dukkan su suka mata aka ita ma a cikin addini ko dai jahilci ko kuma son zuciya ganin su ko son zuciya shi ke gani wanda ke jahil shi ke kirkiro wani abu da tsammani shi ne addini musamman a kwanci shi addini a tsarnar amma bai san hukuncin hukuncin addini kan matsalar ba sai ga cewa ya kamata a ce in mutum ne ka zaɓi a tunanin zan yanki ubangiji na ko kuma zai kusantar da mai zuwa kwakwani ma na abudu la yuqarribuna ila Allah zulfa kaga wannan jahilci ba ma bautan gumaka ai ba abokan su ne ba mu so muke mu sanya ku gaba tsarin tsakanin mu da ubangiji kaga suna da kyakkyawan manufa amma sai dai me hanyar da suka bi ba a karantar da kuma na an zaba ma ba zai ne kawai kaga wannan jahilci ko kuma ya kasance ga ilimin kuma akwai son zuciya idan akwai son zuciya kuma zai yi tawaye zai canza fassara zai karyata idan ta tawili na tsira daga yiwuwa a ka samu ahalu ahalu bida da ta gudu da matabbiya da jahiliya da sauransu ga hadisi idan suka kasa tawilin sa ta jiwe sai su karyata idan ba za su yi karama da ba sai su karyata sai ce wannan ya saba ma tunanin ya saba ma hankali ba zai yi ubangiji ya shar'anta hukuncin da ya saba ma hankali ba amma hankalin ba kake yi an fahimta kun hankali da ke akwai wanda ya fi ka tunani kina iya gane ne mun ba ubangiji a kansa sannan kuma a ƙarshe akwai hukunce hukunce da baka yi sa gane mun ba ubangiji a kansa dole a yi sallamawa ga don haka abinda nake so mu fahimta a cikin idan mun san cuta kuma ya kamata mu san kai magani domin irin waɗannan matsaloli a matsayin mu na aure suna muna iya kwaɗawa cikin sa لقيت تردد فيه أهل السنة سنة أهل السنة أهل السنة على ملة أهل الحديث إلى ما هكذا ولكن ما تنتقل في الماء إلى حديث ومن ومسؤول أسفل ملوك السنة سنة قبل هذا عما ثم سنة إنسان من حديث إلى سنة إنسان الصلاة سبب سنة كمان يعني ما تتنون وكانت من الناس وكانت من المنى أبو هذا shi ya jawo za ka tarar da wasu na inkarin alwasu jifa da aka fi ana yi wa bazawari na zinari ko bazawara na zinari kisbon yana a abin wanda ya yi tsauri kamar akwai ganin ke a ciki ba jimani a wani a tunanin su sun Allah zai sarrafa da kai da ubangiji wa ya halitta shi wani da aka ci aiwa haka Allah ka sa Allah jin tausayin sai ba ka Allah jin tausayin sa ba sai ka kyautata wa ubangiji zato akwai abin da ubangiji ya yi da wannan hukunci kila wannan hukunci manufar ubangiji ba ta bai ta inda a kan shi mutumin ba da jifan da za a masa al'amarin na bai wani sassan zaman lafiya a cikin al'umma da aminci da kiyaye taɓarɓarewar tarbiyya sai baka fahimci abin da ta ba ba ita kadai ta ba fahimtar ka sai ka muna nan ubangiji da sai ka kalle da ayar Allah wa kalle ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka maganin haka shine ka zamo ne ni ga wuya ka zamo bawan Allah na gaskiya bawan Allah na gaskiya shine ne ni ga wuya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin lamarin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadisi fassara bawan Allah ya zo a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka a karan kai ni bawa ne kuma bawa a cikin da yi kauya ba shugabansa kai ba mani ba mahaifi na bawa kai da kai da mahaifiya ta baiwar ka sai da kai da ita ka ga kenan gaba da baya ni bawa ne a gari ka sa'an nasiyati biyarta madigar kaina a hannun ka da ma'ana kai ke duniya da ka ga dama sai yadda ka yi da bai sai ya Hukuncin hukuncinka in ka zartar a kaina ba mai hana shi gudana hukuncinka gudana yake a kaina sai yadda ka yi sannan kuma wannan iya yadda hukuncin wani ya gudana a kan tsarin ya fi sa, ko ba don cewa hukuncin ne daidai ba amma sai ya ce abdun sai ya kwaba kwaba hukuncin da ta karɓar a kai na adalci ne daidai ne babu yadda zai zama kuskure kaga a nan yana nuna matuƙar sallamawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a dukkanin lamarin dan haka kamar yadda kai yake da ubangiji kake miƙa masa wuya akan kaddara idan ta faru a kanka babu yadda kai ya dole ka yi imani da Allah da kuma kai imani da kaddara ka miƙa masa wuya don ka kai ka canza ba haka a cikin shari'o'insa domin dukkanin su ababe guda ayyukan ubangiji ne wancan aiki ne na kadariya na kaddara wannan aiki na shari'a kuma dukkanin suna gudana ne daga wurin ubangiji daya wanda shi ya halitta dan adam ya san abin da ya dace da shi a rayuwa wanda ta halitta kuma abin da ya dace da shi a rayuwa ta gudanarwa yau da gobe wannan ba don haka dukkan su abu da ne da kaddara ubangiji da hukunci dukkan su abu da ne yanda kai da cikin kyawun wani haka da kai da kyawun wani ba ka da tarayya da komai da hukunci ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da aka ce Allah ya ce ayi kaza ko ya yi umarni da kaza lallai alkhairi ne a kuma alkhairi na ta ba na kowa ba man amila salihan fal nafsi duk wanda ya kyakkyawa yana komawa zuwa gare shi wa man a fa alaiha wanda ya saba ba kan yayiwa dan haka ummatun ubangiji ubangiji na zartarwa ne domin ba domin maslahar shi domin abin da ya amfani da haka kuma hannun sa domin maslahar ne duk abin da ga ya hana wata cutarwa ce wanda da sani ko baka sani ba to shine maganin wancan sai hakan ya sa ka nemi san sannan kuma ka yi tsoron ka ya fi son zuciyarka ni faɓanin zuciyar da yi ma hatta ya fi na hawa hawa ba a nuna fi mu dai ba zai zama mai imanin ba Hata ya kasance san zuciyarsa domin adam ba san zuciya a kan ba a kore wannan zai iya zuwa ga hukuncin ubangiji kana gani hukuncin ubangiji shine aikata kana ji cewa hukunci na da nauyi da za da ba don nan ubangiji bane da za ka koma gefe ka bari to amma saboda ka san ubangiji ne ya faranta kuma yana da girma a idanunka kuma abin dole kuma kana jin tsoronsa sai ka aikata wanda shi ne hatta ya kuma hawa ta ba ko da zan bai maka amma na sallama dole ku ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka ba duk abin da aka saranta mu yi ma da ya kamar yadda kaddara ba kowace wacce za ta ba da amma dole ka bi dole ka sallama dole ka bi kauta sai khabarul ahad khabarul ahad ko abin da wasu ke kira khabarul wahid ko akhbar akhbarul ahad حديث من الدنيا idan masu hadisi da hadisin mutum guda suna nufin hadisin da ba mutawatir ba hadisin da ba mutawatir ba da farko muna buƙatar mu sani cewa kasa hadisi zuwa a ayi da mutawatir abu ne wanda ba shi a asali ba a san da hakan ba a asali kamar da ibn qayyim ke kawo a cikin kawai kun musala a asali a can baya. magabata ba san wani abu hadisi riwayar ahad ba ko riwayar mutawatir ba haka ba san wani abu usuli da furu ba a ce wannan usuli dini wannan kuma furu dini ba san da haka ba kawai addini shaikun wahid addini abu ɗaya ne hadisi sawa'u riwayar mutum da indiya din nan kawai hadisi ne na annabi sallallahu mutane da yawa ne suka rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci aqida ne kawai hukunci ne na addini wannan hukunci yana da alaka da ahkam sallah azumi da zakka shi ma kawai addini suke masa kallo ba sa wani tsakanin aqida da kuma tsoro daga baya aka kirkiri waɗannan sunayen idan kirkirar sunayen ne kadai da wata tafi da sunayen suke yi waɗanda ba sa cutar da manufofin magabata to kana iya cewa la mu shan ta filifila suna ba da tasiri a kira wannan a a kira wannan mutawatir in dai manufar kadai shine wannan riwayar mutane da yawa domin bai iya tantance riwayar mutane da yawa mu tantance riwayar mutum guda daya sai muka ce wannan mutawatir domin mu gane cewa wannan na adabi ne da yawa wannan a hali ne ko domin mu gane aqida da fiqhu sai mu ce wannan usul ne wannan furu' ne in dai domin wannan manufar da wasu amali da ba su saba mu sai magabata ba wannan la mushahada da istila kira su abin da kake dama ko gobe a canza mai suna a can a kira shi kaza a kira shi kaza wannan baya tasiri a wurin malin suna bai tasiri to don haka daga baya da aka ce mutawatir da ahad ta sani a can babu shi balantana wani zuwa da kaddar suna ainihin da wata bi a hadi kana ganin kamar wani abu ne wani babban al'amari haka ba ta kusan da ba suna da kawai aka ce turo daga baya in dai zan suna ne babu wani tashi babu wani amma in ya kasance manufar shi ne abin da su suke nufi a yau shi ne wannan sabata bitawasu da haka yusibul yaqin wannan ya tabbata ta hanyar tawasuri da mutane masu yawa dan haka yana fa'idantar da ilmi ya ilmu al-ilmu kamar da suke ambata a wurin ilmin mantiq da al-ilmu ko al-yaqin ma'ana yankace ke gaskiya babu shakku a ciki shi kuma ahad yufidu dhann ahad yana ba da fa'idar zato idan ya kasance wannan manufar ake nufi to wannan kuma a nan ya zo wata da a sabuwa magabata ba da wannan fa'ida cewa hadisi mutawatiri shi kaɗai yake ba da fa'idar mai yaqini hadisi na mutum guda yana ba da fa'idar da zato wannan idan mun bar a zaton da su malaman fannin suke domin ya bambanta da zaton da shi wancan da ya tada hayaniya yake nufi domin kai a yanzu aka ce masu to me za ka ɗauka abinda bai tabbata ba ko abinda ba tabbata kansa to ko ba haka suke yi ba kamar yadda suke yaya a ilimin ma ba haka ake yi ba a ilimin su duk abinda ana iya yana yiwuwa a samu kuskure a ciki ko da nisbar kuskuren kaso ɗaya ne a cikin ɗari to tunai shi da ko a wurin ko da nisbar kuskuren ɗaya ne a bisa ɗari tasa'in da tara muna da kyawun kundini amma ana iya samun kaso ɗaya da inda kuskure in dai a akwai wannan riba to a wurin sun shi a wallo haka zai na fakkowa ribar na ƙaruwa shi kuma da sun yakinin na fakkowa har ya kai zuwa ga kusan rabin ba domin in ya kai rabin ya kuma ma abin da ya kira a wannan duka ma'anar da su suke malaman mana sun ya zama na bidan hamsin tukkuwar hamsin to wannan ya zama shak kuma ba ya halatta a yanki a wannan duka ma'anar su kenan to kaga a wannan ma'anar ma in ya kasance haka ake nufi to a wurin a ta'amulin mutane ma a yau da gobe domin na mutane magana ne da abin da yi suke fahimta a mu'amalar mutane yau da gobe duk abin da aka ce maka da yawa daga ciki yana da amfani ko galibi yana da amfani sai amma akwai kaso kaɗan da ke tutarwa sai a wurin kan a wani gida aka tashi mai amfani ko mara amfani mai amfani ko mara amfani mai amfani domin tutarwa idan ya kasance tasa'in da da uku allafai amma bakwai ana iya samun mai ɗan cutarwa ba za ka kalli wannan bakwan ba da kake kallo tasa'in da uku kuma ubangiji ya yi la'akari da irin wannan a cikin alkur'ani yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas ana tambayar ka ne da hukuncin giya domin ubangiji ya ci tara akan su abu ne mai cutarwa sai kai tsaye bai sai giya na cutarwa ba baki da ba domin ba duk abin da aka haramta ba ne yake cutarwa ta bisa da yana da wani kafin nashi na amfani sai yake giya akwai cutarwa da yawa amma kuma akwai ɗan amfani ga mutane amma sai ne a cutarwa da yawa wanda ke nuna cewa kenan ne abin da yake yawa shi ne mai cutarwa ba a hankalta kuma irin wannan kamar da yake an sanya cikin abu ne dangin masu cutarwa sai a bari domin cutarwa tana da yawa haka ko kasuwanci ne abin da kasancewa za ka samu ko da za a sha wahala dan kaɗan amma da ƙarfi za a samu ba a kallon wahala haka duk ko da zamantakewa ta rayuwa ko ma ne ne balma malamai suna cewa hatta su masu lissafin kwallo suna cewa babu wani abu in dai a gidan duniya ya ke wanda gabaki ɗayansa jin daɗi babu haka dokokin ubangiji babu wani abu da aka halarta in dai a duniya ya ke. in ban da lahira kamar da yin kai ke abada in a lahira to akwai abin da daga farkon sa har karshen sa cutarwa ne ko daga farkon sa har karshen sa jin daɗi amma a duniya ba duk abin da daga ni ko dokoki da shari'a za ka karanta in an halatta shi amfani ne ya yafi yawa in an haramta cutarwarsa ne yafi yawa to kaga in ka dawo zuwa ga shi kabari a ne sai ambata to nisbar daidanta shi ya yawa to idan haka ne to yasa aka kira shi da su zaton da za a rika ɗaukar shi ba wani abu bane amfani har da a rika cewa eh idan ya kasance a aqida ne ba za mu yi aiki da shi ba domin la yufidu yaqin amma idan a cikin za mu yi aiki da shi to ai san magabata ba su ɗauke a matsayin haka ba kuma abin da ya suka kawo irin wannan fikirar shi ne saboda in suka ji ga ayoyi na alkur'ani da suke tabbatar da wasu sifofi na Allah kama ar-rahmanu 'ala al tawa da sauransu in suka so su tawili suka ga ba za su iya tawili ba ko kuma da an sun aka ba su da ayar kaɗai suna iya tawilin ta to amma akwai hadisi da ya waɗanda hadisan akan yi za ku hana a iya tunkuɗe ma'anar ayar to kaga idan suka dawo suka ce to ai hadisan su a hadi ne la tufidu yaqin tufidu dhann kaga sun fi amfani wannan ka'idar sun ga musu makami su kore hadisan in sun kore hadisan yanzu sun rage makansu aiki da kalubale da wurin ahlus sunna sai su koma zuwa ga ayar sai su samu damar tawili da amma da ayar da hadisan za su haɗe musu wuri guda da ba za su iya kawo ba wannan shi ne manufar su waɗanda ma'abuta son zuciya tun da kan jahiliya har kan ata'ira har kan masu bibiya da sauransu shi yasa a lokacin da zai ce maka hadithul ahad yubidu zalmi so yake sauƙaƙa ma kansa hanyar tawili ya sauƙaƙa ma kansa hanyar kore hadisan da ke magana akan sifofin Allah ce yi imani da waɗannan ba bal ma ya shiga in ya ga dama ma har ya soki riwayar imamu bukhari riwayar imamu dukkan su ya soke su yace ai shi kanta bukhari ya hakali an yakuna annahu qad akhta alaysa basharan ba mutum bane akwai ihtimali ne zama ya yi kuskure to dan haka ahlul sunna a wurin su akhbarul ahad tufidu al-yaqin ghaliban kamar da muka yi yawa Allah da ala ne tabbatar da yawa daga cikin ahadithu ahad da ake ambata suna fa'idantar da yaqini domin ababen da ake kallo domin hadisi ya yi akan yaqini za ka tar da hadisi da yawa suna shiga ga sunna ko da ma sun sai ai ruwayar mutum da yayi to akwai kuma qara'in da suke ishtifai da shi wanda suke kara mun daga ciki إجماع المعلمين على إجماع المعلمين كانت المعلمة مسلمين إجماع المعلمين حديثي أكن شيوا حديثا بخاري ده مسلم dukkan inda da tuni bilbul da kar wani ya zo ya kawo magana da Imam Al-Ghazali ko magana da Imam Al-Zuwayni ko magana da Imam Razi ba su ake magana ba a nan aka ce ijma'i a hadisi ana nufin ahlul bayt an shaykuna bil hadisi waɗancan kuma kamar da ibnu tayyiya ya ce ba su ma kai ɗaliban ilimi ba a hadisi kuma babban abin da ke nuni kan cewa ba su da kaso ya ilimin hadisi imam ibnu tayyiya ya ce ka duba ihya ulumuddin imam al-ghazali kaga abin da ya tara na hadisi mai rauna na masu cewa wanda ke nuna ma cewa bai san ilimin hadisi ba balki da kansa yana sama har cewa yanzu da imamun zuwa yi cewa wannan ilimin ba su da hauki ba na su ba to idan ya ga an yi haka ne ya kada ake malaman malaman su ijma'i malaman hadisi wani wanda yake ami a ilimin hadisi ya zo ya ce wannan ijma'i da wuri ba ai a nan da shi da sauran da malaman mutane ba san ko su don haka hadisan bukari waɗanda suka yi ittifaqi a kan ko wanda yanzu a cikin bukhari da muslim ko da sun yi intirabi waɗannan hadisan sun yi ittifaqi da fara tufirul yaqin kai abu na biyu hadisai waɗanda malamai suka goya musu baya da fatwa ma'ana yayin malamai suka yi fatawa akan makomin hadisi ma'ana ga hadisi amma fatoyin galibin malamai magabata yana nuni akan hukunci da hadisi ya nuni a kai ko kuma aikin su musamman sahabbai aikin sahabbai ya nuni akan makomin wani hadisi kuma a samu wannan mai jumla alkasira yawa yawan mutane adadi akan wannan to wannan hadisi wannan hadisi bala yusidu dhanni sai da yaqin ko da ya kasance riwayar mutum da don babu yadda za a yi a ce bai inganta ba amma kuma ko haɗu da baki ɗayan su kan fadawa da abin da ake cikin duniya ba la'alla isnadi ya gaza masa amma kuma su ɗin sun cira ta kajira man tajiri wani ya koya a wurin malamin wani ya koya a wurin malamin wani ya koya a wurin malamin ko da isnadi da kankanin hadisi ya gaza ma hadisi ma'ana iya samun ma hadisi wani lokaci ya kasance raunin ne inda bulugu garam za mu karanta a farko farkon babin za mu kai irin wannan a cikin haka hadisi ya kasance raunan ne a isnadi amma aikin malamai magabata ne ya wanda aka yi ya zamo ya inganta yanzu in tambaye mu a ihu liman kabbara da wai a ran an farko kabbara bakwai a rasa a biyar akwai hadisi akai akwai hadisi akai akwai haka da muke ko tun nan ba hadisi ai bari ba amma hadisin ya inganta da inganta ba ta hanyar isnadin sa ba inganta ba ne amma ba aikin malamai tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata haka yake yi to sai ko da isnadi ya gaza masa to kuma ba zai yi wa ake wancan yawan na magabata masana da suka karba daga junan a ce kuma dukkanin su kuskure suke aikatawa wannan sai kasance ya karba shi za ka sai kasance hadisin ya gaza isnadi amma kuma mutumin yaqin idan ya kasance raunin neman mutumin yaqin na, irin wannan ina ga wanda yake ya inganta da hanyar isnadin ta. to wannan kaɗan ke daga cikin hanyoyin da hadisai suke nuni a kai ne suke tabbata ta hanyar yaqin a idan a ƙarshe ƙarshe ba ma wannan kadai ba ga wanda ke ta'amuli da ilimin fiqh kuma ya san ilimin fiqh zai fahimci cewa ilimin fiqh ya yi mu akan abin da ake ra'ayi asabr wa wala al-istiqra asabr wa al-istiqra bibiyar nasoshin shari'a ka samu wani wanki da makamantanta ka bibiye su domin ka samar da wata haɗaka a tsakanin wata ka'ida wadda ta haɗe su domin ka fitar da wani hukunci na bai daya ilm fi ya ma sahaba abin da aka fitar na bai daya sai da an ce wannan aslun al aslu fi kaza kaza asali abadi kaza kaza ake na asali abin da yasa aka fahimci hakan an yi ta tadabbu ta fiqh to a irin wannan idan an fahimci shari'a ɗabi'ar shari'a ko al'adar ubangiji subhanahu wa ta'ala a hukunci kaza yake da aka a hukunci kaza kaza yake da aka ne domin duk wanda ya rayu da nasoshin shari'a dole ke zuwa ga manzilar fahimtar irin wannan kamar yadda kake fahimtar abokinka da abin da yake faɗa in ya an kawo mana riwaya cewa abokinka ya faɗi kaza ko da sauran mutane ba su gane mai manufarka ba kai kana iya gane manufarka to haka idan ka mu'amalanci shari'a sai ya fi lokacin da in an kawo hukunci na ubangiji tana iya fahimtar me ake nufi ko da ba su ka duba wani littafi ba wannan sai ake kira a fahimtar mahaifin shari'a manufofin ubangiji to a nan abin da suke son kai zuwa gari shine wannan al'asu da kana iya samun hadisi yuwafiqul haqqi ga hadisi a ahad amma yuwafiqul haqqi asali abin da ake la'akari da shi a wannan babu shine kaza ga hadisin yayi daidai da shi to wannan ma yana ƙara masa ƙarfi da yake zama zidul yaqin kamar ke nan wani yanzu ke mana hadisi yana nufin zato hadda za ka ji mutane suna ta ƙoƙarin cewa ai hadisan zato ne zato ne zato ne wannan jahilin ke rashin sanin sanin kila ka karanta littafi da kogi kuma bayan yin su kamar yadda na ambata a kafin da ya gabata za ka tarar da bayan yin su littafan mu da ake buɗe da cikin masu sun masu ke karantawa in sai yi aiki zuwa idan ka matsi za ka ji ko dai mutum ya ce maka yi a duba mustafa eh, ibn hazim na da cikin mutum ake yi shi ma mutakallim ne in ya yi kokari ya ce a duba eh, ihkamul ahkam na a wannan al'adu sai mu dinin amini in ya yi kokari sai yanzu a tafi zuwa ga al'imamu arrazi mahsum na ya wanda ya kokar ta ya wuce sai ga ya ce a tafi zuwa ga al'imamu ghazali a cikin al-muhammad na wanda ya kokar ya wuce sai ga ya ce a tafi zuwa ga al-juwayni a cikin al-burhan na wanda ya kai makura shi da ke ajin zuwa ga al-baqillani dukkanin su kuma yan bid'a dukkanin su yan bid'a da kuma malamu shi kanshi wanda ya hayaniya a kan wannan babu a lokacin yana kokarin kafa da mai da cewa a je a duba zaman wani da waya na asumi ga wani daya kuma cewa yake aikan da zai yi sun fahimta yana kan da shi malamin da ya masa inkari alhali malamin da ya masa inkari gogagge ne a fannin wai a zuwa zam'ul eh, jawami zam'ul wani kuma littafi na ƙarshen zamani littafi na ƙarshen zamani shi ma zan za fitowa da cikin sauran ta bai tattara wuri guda wanda domin fahimcewa hadisi a har yufidu ya kai ne galiban kamar da malamin ka tabbatar ba wani cewa hadisi a har yufidu sun duk da bai kai mutawatir ƙarfi ba idan ana maganin gwara ko ƙarfi wurin ta'awuzi da mutawatir ya fi shi amma shi kan kuma bai gaza kasancewa da mai ƙarfi a kan ba abu na ƙarfi da ran kira a cikin abinda suke kira ziyaratu annab ziyaratu annab wannan ya ta kai kare ga malaman hanabiya malaman hanabiya da kuma malaman hanabiya yana da cikin masari na su da suna da rauni a wurin hadisai muka zuba su cikin muna magana a kan makarantun su za ka ga akwai malamin sun fara kafa tunjari akwai madrasa al-mujahid da kuma madrasa a kuma wata madrasa ahlul hadith da kuma madrasa ahlul ra'ayi madrasa ahlul hadith suri malikiya shafi'iyya hanabila kuma so zalibin ku a hijaz suke sai ɗaiɗaiku da suke gini kaga imam malik a hijaz yake tabi'a al-hijaz bai rayuwa ba bayan dawo misra sa'annan sai imam ahmad ibn hanbal shi kadai ne yake yi amma shi ma gogaje ne a ilmin hadisi sannan imam shafi'i a wurin imam malik ya tara sa'annan imam ahmad ya koyi karatu a wurin imam shafi'i dan haka suna da kirki da ilimi fara guda to su galibi suna da hadisai da wuya matsala ta zo musu zama da ba su da hadisin da za su hukunci shi بس ما يدرس درس الدواء كل كنا كتوبة سيء إذن صرف حديثي أما أصلا لحديثي كو إذن في فتعون شيء حديث كذا فوانا سيسا ما ما ما أسام الصلاة فريدي وأورا أما أجيك إذا ما لنا حنفية سيكا تنسيكوكما إمام أبو حنيفة يا رجل أبغداد سيكا تنسيكوكما إلى الكارنسي إلما حديثي إلى الكارنسي إلما حديثي وانا الكارنسي إلما حديثي بيكي بيكي sai kasance iya abin da ya sani na hadisi da kide hukunci sai a wajen alƙur'ani da haka idan matsala ta zo masa sai ya yi istihadi in yi istihadi wannan istihadi kila bayan shekaru ana iya samun cewa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsalar kuma istihadi ya sa Allah to wanda yake da tunani ba mai takalimi ba wanda yake da tunani kuma malami me kamata kamata ya ajiye mai ishtiharinsa ya karbi hadisin da yake ingantaccen amma sai ka tarar da yan baya wanda shi ne rayu a kan wannan billar ba ya yi haka ne bisa rashin sanin hadisi sai ga yan baya su kuma in suka zo sai ga kawai sun rike ma'arun sun rike abin riko na rasau wanda hatta ɗaliban su biyu a muhammad ibn isra ke da abu yusuf al-qadi Dukkan nusu daga baya da suka karatu a wani imam mali sun yi tarazuyi a kan abin da malamin suke karanta da su suka ce ni tabbata da yana raye shi ma zai sauka kan wani ba yi domin bai san haka abin da ke ba a hadi to suna da abin da ake ga su adam na wanda da shi suke kore hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda wannan kuskure malamai sun suka shi a kan haka musamman a wannan mazhabar suna da irin wannan fara-fara ah, suna da shi da ah, karatu na gaba sai kalli gabanin mu zuwa ga at-tanwi sai sai abin da faɗa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tunzar alkhairi kuskure kuma Allah subhanahu wa da ya gafarta mana subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ta alaihi da sallam